الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari kitabul mu'arif kuma muna shayi na ɗari da tara wanda yake karatun ya taso ma makarshe ah, muna cikin magana akan abin da shahi kasari kuma mun kare matsala mai yawan adadi a cikin wannan littafi to sai muka kwana wa ma'arifatu nisbatul adadaini ko wato sanin nisba ta adadi guda biyu to an yafi ne a haduhuma bil akhiri ƙa'ida ya zan ana ƙare su cikin na daban wato sai a sanya a kasar sai ya karar da akalla bayan afanahu in ya kare shi to mata dahilu kenan matsala ta dahuli ce wa in fadala wahidu in an ka samu guda ya rage to mata bayinu to ta bayinina wa illa in ku ya zo abin ba haka bai kasance haka ba a kasta sai ka sunkuya fata kunu muwafaqatun sai ta zama muwafaqa da mufarajal mufanni da hidda abin da aka karar da shi to in haka ya kasance kana a samma kenan ya zan a samma a samma akwai cikin kasari akwai a samma sannan akwai wato abin nan mundika sannan akwai maftuha suna da anwa'u haka to me a ma ka juz'in min ahad ashara dole an ka dauki juz'i daga ahad ashar dole za a samu guda ya sama aw salatu wa ishirina ko ku juz'i daga salatu wa ishirina aw maftuhan ko ya zama maftuhi to maftuhi gun ulama ulfanni da shi da mandika gudana amma sun raba su ina misalin maftuhi domin shi mandika can kamar biyu abinda aka samu biyu ko uku ko tara eh, ko biyat ko tara wannan shine mantika shine maftuhi to shi na yace da kusuri tis'ati kamar ɗayan kusuri wato kasari tara A hada kusuri tis'ati shi mai askari shi ya tsawaita wannan amma sauran ulama ulfanni ba su yawaita shi ba su su tsaya ga kamar wadancan na faɗa biyu uku biyar tara amma shi ya ambace su haka to har kusuru tas'ati biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma to wal masala ta zahira ita masala kenan in ya zan haka zahira ta saboda haka wannan shine sauran abin da ya rage cikin wannan babi wanda ada dogon karatu akwai bayanai akan inkisari amma na na abin ga na so in rubutu kai ne in kawo muku to ya ta hana ko kuma in ci aiki amma na zo muku da misalai guda biyu misalin su Hamil warasa misali na farko cikin tamasuli na inkisari an ya muta maitun mai mutuwa ya mutu an sitti banati ya baɗi ya tara mata wasu lati a amani da amomi guda uku to kaga nan ta masu lina amma ikisari na to in mun ka zo nan matsala daga uku ne ya an ka buga uku ɗiya mata suna da kashi biyu ko sannan ammomi suna da saura nawa a saura guda to ba ta rabuwa don haka wata suhumin ta tsati tana inganta daga tara sai a sa uku sama sai a sa uku kasa a buga jajadun jajadun tara kenan to an ka buga tara su ɗiya mata kowace ku ba su guda-guda ammomi kowane ku ba shi guda-guda eh? to kada uzila lanki sawu, in mun kai haka kasar ya daga amma in bu mai haka ba can babu kasari to sai misali na duk wajen tawafuki shi ko an ya muta maitun matacce ya mutu an arba'in zaujatin ga mata hudu wasu ta amanin da amomi shidda ya mutu ya ban mata aure ne hudu ya bakan nan uba ne koyan nan uba ne guda shidda to wal mas'alatu min ce, mas'ala daga hudu ne amma wata sifu min samaniyatu arba'ina tana inganta daga 48 domin su mata min suka so zuna to ni arubai cikin hudu to an ka ba su guda yana rabuwa gare su eh bai rabuwa ko to su amomi su mai rage eh to an ka ba su uku yana rabuwa gare su to don haka sai mu ɗauko ita wannan hudun sai mu sa takwas sai mu sa hudu sai mu buge takwas da hannu arba'in da takwas kenan eh nawa talatin da biyu a ah, takwas ta buge takwas takwas tabugi takwas nawa kenan a ta ce da wani kenan ko to shidda ta kenan ta bugunta hauhanu ko hauhanu kenan ko 48 ko ba ka bugunta ya ba to in mun ka buga haka nan to matan aure nan kowace ba ta uku uku to su an mu'minin kowa ne ka ba shi da shidda eh ana kenan la haula wala quwwata illa billah 48 kenan ina ma hauza wadin lissafi da an ka buga da da su eh ko kuna shakka na eh, to to dukiya ta yi to wa kada uzina lanki sabu ya an kai haka kasari zai daga to akwai anwa'u haka da yawa amma bari mu takaita nan eh, gaskiya na faro rubutu sai ni bari saboda ya koko aiki wal manhiyu bil li'ani ko wanda aka kore da li'ani uba na yi wanda ya haife shi shi ba ɗane na ba eh? wani? ban ji magana ku ba a a ai bari a yi so a yi ba walmanhiyu bin la'ani wanda an hakori da la'ani ya tawara suna suna gadon junansu awo kamar idan aka mutum ya kori cikin da aga mata aka raba su to mata ta haye cikin nan in yanzu ta waye na to za su yi gadon junansu wa ikhwatuhu yan uwa nai ka ikhwatul lu'umin kamar yan uwa na na uwa don ba su da uba ka'o eh an eh, saki kana ta wakul wakul saki aule an wakul um, uh, uh, ashiqa tau mali amin wa fi zina lil ummi yansibani saboda haka in an ka yi an kode su sai ta haihe sai ta haihe iya duga da cikin to suna matsayin shakikai tsakaninsu ka auladin ce kamar ɗiyan mazinaciya shakala su ma abin al'umaina su ganin wasu kai watau a mahu ka ikhwatin li'abawai ne tawayen li'ani Tun da akwai wanda ya kore su ko to kamar yan uwana na wasu ɗaya su dai da shi lahi amma saɓanin ɗaya mazinaciya wala ta waru su bi shakki babu shakka babu gado da shakka ba da da uba ba san da yake mutuwa ba kalmus biyaini kamo wadanda aka kamo du kahirai na aka kamo aka zo da suwa ko kuma suna aka kamo an ka zo da su amma la tu'rafu ba san an samu nasaba su ba sai sun kace suna gado juna a babu gado don ba san nasaba su ba nan saura ne islam bayan an kama da faɗi hmm? ba yadda